dukkan mutumin da ya ɓoye fushi alhalin yana da ikon bayyana shi to ubangiji zai shigar da shi gidan aljanna ranar tashin kiyama ya ce zaɓo da kake so cikin hurul ini wannan hadisi ibnu majah ya rawaito shi hadisi ne wanda yake sahihi shine abin da za a baiwa mutum wato ɓoye fushi kamar sadaki ne na hurul ini a ranar tashin kiyama sannan manzo Allah tun da ya san abin na da wahala sai yake cewa babu wani abu da mutum zai haɗiya mai ƙuna wajen haɗiyarsa irin a bata maka rai wanda ya bata maka ran ka iya ramawa amma ka haɗiye haɗiye wannan shi fi komai wahala a cikin rayuwa yadda dan adam yake shi kaɗai ma na son ya zalunci ballantana an taba shi to da haka amma idan mutum ya haɗi ya kyaliye kamar bai gani bai ji kamar bai ji ba ya gani kamar bai gani ba ko shakka babu wannan abu ne da ke tara mutum daraja a gobe kiyama amma ba kowa ke iya ba wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhuhadun azim ba mai iya wannan sai masu hakuri ba mu iya yin wannan sai waɗanda suke ma'abota babban rabo a ranar tashin kiyama shi yasa ɗaya daga cikin khalifatul muslimin ko umara mu'minin yana zaune cikin fadawansa can gefe ɗaya kuma ga bayi suna wasa da juna can gefe ɗaya kuma ga waɗansu talakawa suna ta abin nan da sauransu ana raha sai ɗaya ya ɗauki takalminsa ya je jifan ɗayan sai ya samu halifa a kumatun su na dama yayin da ya same shi a kumatun su na dama shine amirul mu'minin fa sai waiwaya dalla ba san da idan an tashi mu je shan ruwa gidanka ko ma'ana kamar ma bai ji me aka yi a nan gurin ba <laughs> yana so kar ma ya nuna ga ka jefe da talakan ya damu sai ya nuna ma bai ma ji jifan ba yana magana da na gefensa da talakan ya sake zagawowa tana da ya bashi hakuri sai zagaya nan ya malam sa'idu aya tana maka tsaya ne kamar dai haka <laughs> ma'ana yana so ya mantar da talakan kar ma ya ji damuwa har dai talakan ne ya gaji ya tafiyarsa ma'ana waye zai iya irin wannan kazmul ghaiz kenan boye fushi kenan